صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mushtaba adam ne tare da ku a wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amun da lafiya abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labarun shirin nan na kokon san mu koyi harshen farisanci sai shirin matasa za kuma ku ji shirin nan na afirka a yau sannan shirin tarbiyya sai mu karkare da amsoshin fiƙihu da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. kasashen duniya suna gargadin cewa haramtaccen kasar isra'ila za ta kai wa jiragen ruwan ceto na sumo da hari shugaban kasar iran ya gana da takwaransa na faransa a gefen taron majalisar ɗinkin duniya iran za ta rika samar da megawati 5,000 daga tashar nukiliya ta bushe. to yanzu sai a ja zama domin aji cikakkun labarin duniya. ƙasashen duniya suna yin gargaɗin cewa haramtaccen ƙasar isra'ila za ta kai wa jerin jiragen ruwan na sumo da hari masu kula da jiragen ruwan agajin na wato keta killace gaza da aka yi wanda aka yi wa suna asumud ko kuma tsawon daka suna sanar da samun gargadi daga ƙasashen duniya da dama A kan cewa haramtaccen ƙasar isra'ila tana shirin kai musu harin jiragen ruwan dai da ke son kawo ƙarshen killace gaza sun kai hamsin suna kuma ɗauke da kayan agaji Haramtaccen ƙasar isra'ila ta aiki da jiragen sama marasa matuƙi waɗanda suke yin shawagi na tsokana a saman jiragen ruwan da kuma watsa musu wasu radarori masu guba a jiya da dare jiragen ruwan da suka bar gaɓar ruwan girka suka shiga iyakokin ruwa na ƙasa da ƙasa da za su nausa su nufi gaza sai dai a gefe ɗaya ministan tsaron ƙasar italiya guido corsetto ya bayyana cewa ƙasarsa za ta aiki da jirgin yaƙi na biyu wanda zai rika bin bayan jiragen ruwan na ceto hakanan kuma waɗanda suke cikin jirgin ruwan na agajin na, na umar mukhtar wanda ya taso daga ƙasar libya da zumar haɗewa da wato jerin jiragen na sumud sun bayyana cewa a jiya laraba wasu ƙananan jiragen san marasa matuƙi guda uku sun rika yin shawagi a saman su sun kuma ƙara da cewa har zuwa yanzu suna ci gaba da iyo a cikin ruwa domin haɗewa da jerin jiragen ruwan na smooth kwanaki kaɗan da suka gabata ne da ƙasar libya ta sanar da cewa za ta aiki da jirgin sama mai saukar angulu domin ya rika yi wa jirgin ruwan na umar mukhtar rakiya haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yawa al'ummar falasɗinu kisan kyashi rahotanni da suke fitowa daga gaza suna nuni da cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da kashe falasɗinawa ta hanyar yi musu kisan kyashi ta hanyoyin amfani da makamai da kuma yunwa da safiyar yau alhamis 'yan sahiyoniya sun kashe falasɗinawa goma sha biyar a tsakiya da kuma kudancin gaza daga ciki har da kananan yara goma sha ɗaya yakin da haramtaccen ƙasar isra'il ta shelanta a kan gaza ya cika kwanaki bakwai da ashirin ba tare da ƙaƙƙautawa ba suna kuma yin kowane irin nau'i na laifukan yakin wasu falasɗinawa uku sun yi shahada a sanadin harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa iyalan wadi da ke kusa da asibitin tafi da gidanka na jordan a yammacin garin Khan Yunus. A yankin Nusairat ma dai sojojin mamayar sun kai wasu hare-haren a kan 'yan hijira da hakan ya yi sanadiyar shahada da kuma jikata da dama daga cikinsu. Yankin yammacin Gaza ya fuskanci hare-hare da manyan bindigogi a kan gidajen mutane. Hare-haren da haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke kaiwa. yana tilasta ina fitowa daga yankuna daban-daban zuwa yankin yammacin birnin gaza ofishin hukumar gaza ya sanar da cewa har yanzu da akwai falasɗinawa dubu ɗari shida da suke ci gaba da zama a cikin birnin gaza cikin matsanancin yanayi to kuna jin waɗannan labaru ne dai da suke zama ku kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban ƙasar iran ya gana da takwaransa na ƙasar faransa a gefen taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya gana da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a gefen taron majalisar ɗinkin duniya kuma sun mayar da hankali ne kan matakin da ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauka na sake dawo da takunkumin majalisar ɗinkin duniya da kuma matsayarta kan shirinta na nukiliya taro ya gudana ne dai a daidai lokacin da ake fuskantar zaman tankiya tsakanin iran da kasashen faransa jamus da kasar birtaniya inda suka haɗa kai da amurka wajen sake dawo da takunkumar ɗinkin duniya akan iran ɗin wanda hakan karya alkawali ne a bangaren diflomasiya ƙasar iran dai ta jaddada cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne kana ta zagi ƙasashen turai ɗin da siyasanta da lamarin iran na kallon haɗin kai tsakanin amurka da turai a kan batun matsayin wato matsayin nuna rashin yarda to kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran iran ta nuna wasu bayanai na sirri na cibiyar nukiliyar haramtacciyar ƙasar isra'ila hukumar leƙen asirin iran ta fitar da wasu bayanai na sirri da suke da alaƙa da ayyukan cibiyar makaman nukiliyar haramtaccen ƙasar yahudawa bayanan da ma'aikatar leƙen asirin ta iran ta fitar waɗanda aka watsa ta kafin watsa labarun ƙasar sun kuma ƙunshi ayyukan da wasu masana a fagen nukiliya na turai suke gudanarwa majiyar tsaron na iran ta kuma ce bayanan da ta samu suna ƙunshi a cikin miliyoyin shafukan takardu sun kuma same su ne ta hanyar wasu cibiyoyi na 'yan sahiyoniya da kuma cibiyar haramtaccen kasar isra'ilan ta nukiliya kai tsaye ministan hukumar leƙen asiri ta iran ya ce an shigo da miliyoyin takardun ne masu kunshe da waɗannan bayanan zuwa cikin iran suna kuma kunshe da wasu tarin bayanai masu ƙimar gaske. iran ta ce za ta samar da megawaci dubu biyar daga tashar nukiliya ta Bushehr. shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya bayyana cewa nan gaba kaɗan iran za ta rika samar da megawaci dubu biyar na wutar lantarki daga tashar nukiliya da ke Bushehr. kamfanin dillancin labarun Mehar ya ambato shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran yana cewa ba da jimawa ba tashar ta nukiliya da ke bushen za ta zama cikin shirin da za ta iya bayar da wutar lantarki mai karfin megawati dubu biyar tare da cewa yin hakan yana ƙarƙashin tsarin da ake da shi ne a ƙarƙashin shirin nukiliya na iran har ila yau ya ƙara da cewa a lokacin ziyarar da muka kai zuwa ƙasar rasha mun yi tattaunawa akan aiki tare a fagen fasahar nukiliya bugu da ƙari ya ce alaƙanmu da ƙasar rasha tana da kyau da hakan wato da akan hakan ne muka gina tattaunawar da muka yi ƙasashen iran da rasha dai sun kulla wata yarjejeniya mai tsawon shekaru ashirin masu zuwa a cikin fagage da dama masu muhimmanci to ƙarshen labarin duniyar kenan. shirin da muke dauke da su da suka hada da shafin bayan labaru sai shirin nan na kokun san sai shirin mu koyi harshen farisanci shiri da ke magana a kan matasa afirka a yau shirin tarbiyya da kuma amsoshin fikihu ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. To sharhin bayan labaran namu zai ci gaba ne da wawaye game da yadda ake ci gaba da amincewa da Falastinu a matsayin ƙasa musamman a tsakanin ƙasashen yammacin duniya duk kuwa da adawar da Amurka ke nunawa game da hakan hatta ma Isra'ila. Kusan kashi 80 cikin ɗari na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu sun amince da ƙasar Falastinu, amma kusan ƙasashe arba'in sun ki amincewa da wannan ra'ayin musamman saboda biyayya ga Amurka. yawancin kasashen turai yanzu sun amince da kasar palestino bayan sanarwar da kasashen faransa belgium luxembourg da kuma malta suka fitar a hukumance a baya-bayan nan nahiyar turai ta kasance mafi rarrabuwar kawuna amma yakin da isra'ila ke yi a gaza bayan harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ya sauya lamarin kawo yanzu a cewar binciken da kamfanin dalancin labaran afp ya yi akalla kasashe 151 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya sun amince da kasar palestinu rasha kasashen larabawa da kusan dukkan kasashen afirka da latin amurka da kuma mafi yawancin kasashen asiya ciki har da india da china sun riga sun shiga cikin wannan jerin algeria ita ce kasa ta farko a ranar 15 ga watan nuwamba na shekarar 1988 da ta amince da kasar palestinu jim kaɗan bayan ta samun 'yancin yankin palestinu a algiers da shugaban ƙungiyar 'yantar da palestinu ta plo yasar arafat ya yi a yanzu dai amincewa da palestinu a matsayin ƙasa na cigaba da samun karbuwa a ƙasashen yammacin duniya wasu daga cikin su ne birtaniya australia canada da kuma faransa a baya-bayan nan duk kuwa da cewa hakan babbar nasara ce ga palestinu da ta jima tana yekuwar ganin hakan ya faru akalla ƙasashe 39 har yanzu ba su amince da kasar palestinu ba ga bayanai kan kasashen da har yanzu ba su amince da wannan ra'ayin ba kuma da dalilan su ta farko babbar abokiyar gaba da matakin wato isra'ila gwamnatin benjamin netanyahu gaba daya ta ki amincewa da ra'ayin kasar palestino kuma a shekarar 2024 majalisar dokokin isra'ila ta zartar da wani kuduri na adawa da kafa kasar firaministan ta ya sake nanatawa a ranar lahadi ta gabata cewa ba za a samu kasar palestino ba har abada ya kuma yi barazanar faɗaɗa matsugunan da ke gabar yammacin kogin jordan ministocin isra'ila biyu masu tsoron ra'ayi itama bergev da bezalel smotrich sun kuma yi kira da a mamaye wannan yanki na palestine da suka mamaye ta biyu ita ce amurka babbar kawa ga isra'ila babban abokin firaministan isra'ila benjamin netanyahu wato donald trump ya mayar da martani kan batun yana mai danganta shi da sakamako ne ga hamas amincewa da kasar palestinu kamar da ya bayyana a jawabin sa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya jamus ita kuma ta sake jaddada matsayinta na amincewa da kasar palestinu amma dai ya kasance a ƙarshen shawarwarin samar da ƙasashe guda biyu ministan harkokin wajen jamus johan wadful ya bayyana cewa maganar kasashe guda biyu da aka yi shawarwari ita ce hanyar da za ta baiwa isra'ilawa da falastinawa damar rayuwa cikin lumana tsaro da kuma mutunci in ji ministan harkokin wajen jamus kafin ya tafi birnin new york domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya ita kuwa gwamnatin italiya ta bakin shugabar gwamnatin georgia meloni mai tsaron ra'ayin mazan jiya wacce ke da kusanci da shugaban amurka donald trump tana takatsantsan kan matakin duk da cewa ta sha nuna adawarta ko kuma damuwarta game da harin da isra'ila ke kaiwa gaza rom ta ki amincewa da Falastinu a halin yanzu kuma yana da wuya ta yarda da takunkumin cinikayya da tarayyar turai ta gabatar akan isra'ila ko da yake gwamnatin akai-akai ta sake nana ta cewa ta daina sayar da makamai ga kasar ta yahudawa tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ita kuwa denmark a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajenta ya sanar cewa ƙasarsa za ta amince da falastinu ne kawai idan an cika wasu sharuɗa sharuɗan sun haɗa da saki mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su da kwance ɗamara na hamas da kuma keɓe ta daga kowace gwamnati a gaza suna kuma buƙatar ci gaba da sauye-sauye daga hukumar falastinawa da kuma kafa ƙasar falastinu da ba ta da ƙarfin soji ya rage ga falastinawa su samar da abin da ya dace don samun amincewa daga denmark in shi haka zalika kamar da 'yan kasar Oland suka sanar cewa za su amince da kasar Palestinu amma har yanzu ba su shirya yin hakan ba. Mukaddashin ministan harkokin wajen kasar David Van Will ya bayyana a wani taron majalisar ɗinkin duniya cewa Netherlands za ta amince da kasar Palestinu nan gaba kaɗan amma sai wani bangare na tsarin siyasa da ya zama dole a fara shi a yanzu ya kuma nanata cewa Netherlands na goyon bayan samar da kasashe biyu kuma dole ne a kawo ƙarshen tashin hankalin. Idan muka je Japan kuwa kasar ta ce ba za ta amince da kasar palestinu ba a halin yanzu kuma firaministan kasar mai barin gado shigeru ishi ba Ba zai halarci wani taro mai alaka da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya a wannan watan ba kamar yadda jaridar asahi shumbun ta rawaito a makon da ya gabata inda ta nakalto wasu majiyoyin gwamnati da aka sake sunayensu a bangaren koriya ta kudu kuwa a ranar takwas ga watan satumba ministan harkokin wajen kasar shohun ya sake jaddada goyon bayansa ga ministar harkokin wajen falastinawa barsan agabe kiyan shahin na ci gaba da nuna goyon baya ga yunkurin samar da kasashe guda biyu kamar japan korea ta kudu ba ta son haifar da rikici tsakaninta da washington a tsakiyar tattaunawarsu kan ayyukan kwastam ga washington duk wani batu da ya shafi palestino dole ne a ci mashi ta hanyar yin shawarwari kai tsaye tsakanin isra'ila da palestino a cikin tsarin samar da kasashe guda biyu a can kuwa nahiyar afirka inda kasashe 52 daga cikin 54 na nahiyar suka amince da kasar palestino kasar kamaru da eritrea ne kawai ba su amince ba a cewar shafin yanar gizon afrik yawunde ta tsaya kan kin amincewarta musamman saboda batun tsaro yayin da zaben shugaban kasar ke gabatowa wanda paul biya zai nemi wa'adi na takwas tun daga shekarun 2000 tsaron cikin gida na kamaru ya dogara ne ga wata runduna ta gaggawa da ke ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa kai tsaye da ke samun horo daga jami'an isra'ila na tsawon lokaci a nahiyar amurka kuma yanzu da kanada ta sanar da amincewarta da ƙasar palestino panama ta keɓe tare da amurka ƙasashen biyu suna da alaƙar tattalin arziki da siyasa da ta tarihi wanda ke bayyana yadda panama ta yi daidai da amurka a manufofinta na ƙetare in ji masana. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 25 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda daidai da biyu ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare kuma kusan cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Satumban shekara ta 1969 aka fa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da oic a takaice a birnin rabat na kasar morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkarar yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye palestina a lokacin har ya kai ga sun kwana masallacin kudus alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai kungiyar tana da wakilcin ƙasashe 87 a duniya wanda suka hada da kasashen musulmi da kuma wasu ƙasashe masu sanya ido da kuma 'yan kallo sannan kuma ita ce kungiya mafi girma a duniya bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar 'yan baromu wato non-aligned movement duk cewa dai babbar manufar kafa wannan kungiya ita ce haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma samar da ƙarfi guda ɗaya wajen tunkarar zaluncin isra'ila da kuma mayar ƙasar musulmi da take yi a palestine sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na kafa wannan kungiya waɗanda suke da tasiri to amma duk da haka kungiyar bata yin tasirin da ake bukata ba wajen dakatar da isra'ila daga aikata irin waɗannan laifuka da take yi akan al'ummar palestino maimakon haka ma wasu daga cikin kasashen musulmi waɗanda suka hada har da larabawa suna da kyakkyawar alaka da isra'ila da hakan ya hada har da alaka ta diplomasiya da kuma alakoki na soji da tsaro bayan alakoki na kasuwanci da harkokin tattalin arziki da cinikayya har ma da hada-hadar kuɗaɗe kasashen da suke gaba wajen hulɗa da isra'ila a cikin kasashen musulmi dai sun hada da kasashe irin su turkiya masar jordan morocco da kuma haɗaɗɗe daular larabawa. masu saurare ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan satumban shekara ta 2003 fitaccen marubuci mai fafutuka ba ne farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda ba falasdi ne kirsa an haife shi a birnin gudus a shekara ta 1935 tun yana da shekaru 17 a duniya ya samu gurbin karatu a jami'ar harvard da kasar amurka inda ya karatu na adabi da farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a kasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen ci gaba da kare al'ummar falastinu inda ya rubuce rubuce masu yawa da kuma laccoci akan kare haƙƙoƙin al'ummar falastinu da kuma sukar isra'ila da irin matakan da take ɗauka na cin zalin akan al'ummar falastinu har ma da kasashen turawa da suke mara mata baya a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar gudanarwa ta falastinu amma sakamakon yadda plo karkashin jagorancin malam yasa arafat ta sulhu da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar a shekara ta 1991 inda yake ganin cewa sulhu da isra'ila a daidai wannan lokaci wanda take kashe falastinawa da kuma mai yankunan su wannan yana matsayin cin amana ne saboda haka ya ce tabbas idan musulmi da kuma larabawa suka yi haka tamkar sun mika kai ne ga isra'ila ya rubuce rubuce dangane da mulkin mallaka da turawan ingila suka yi a falastinu kuma yadda suka mamaye kasashen duniya da kuma irin zaluncin da suke tun daga wancan lokaci da suke mulkin mallaka har inda yau take musamman ma yankunan asiya afirka da kuma latin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata rana irin ta yau a yakin iran da rasha na biyu sojan rasha suka kwace iko da birnin yaraban wani birni da ya faɗi a lokacin fatih ali shah gajar wanda aka mika shi ga ƙasar rasha sakamakon wannan gazawa hakan ya sa alatilas kajariyawa suka amince da kwallo wata yarjejeniya tare da rataba hannu a kanta tare da rasha an kwallo wannan yarjejeniya ne dai wadda ake kiranta da yarjejeniyar turkamanchai a bisa wannan yarjejeniya sarkin na kasar iran alatilas ya amince da cewa wasu yankuna masu girma na iran din su koma karkashin rasha da hakan ya hada da arewacin azerbaijan da kafkas wanda dukkaninsu a wancan lokaci yankuna ne na kasar iran wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka wakana a tarihi a tsakanin rasha da iran duk wani sha dai har inda take iran tana da gagarumin tasiri a kan waɗannan yankuna musamman ma ganin cewa da dama daga cikin al'ummar waɗannan yankuna suna magana da harsuna da ake amfani da su a ƙasar iran musamman ma yaren turkanci na azuri mafi yawan yankunan da rasha ta mamaye a ƙasar iran waɗanda suka haɗa da azerbaijan da kuma yankunan armenia da wasu daga cikin yankunan georgia suna magana da wannan harshe na azeri musamman ma dai kasar azerbaijan wadda kusan kashi 98 cikin 100 na al'ummar kasar suna amfani da wannan harshe ne kuma har inda yau take tasiri na al'adun kasar iran yana nan a tsakanin al'ummar waɗannan ƙasashe. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na casa'in da 93 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun isa garin nishabur inda a wannan gari ne hubbaran atar da khayyam da kuma kamal mulk wasu daga cikin fitattun masana na iraniyawa yake sa'annan kuma kun ji cewa a lokacin da suka isa wannan garin sun kokarin zuwa wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi domin ganewa idanunsu waɗannan wurare musamman shi muhammad wanda ke karatun harshen farisanci a iran kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. لمبو بسیار دیو، زیبا میکاو آرامگاه هباره دیدنی نبود ایدو میدانی کسانی من فکر میکنم نی این از تان نقاش میزنه نقاشان ماسو درست است هکنه بهترین ما پیچی حدود کیمانن هشتاد تمانن سال شکره پیش کپین او درگذشت شی یارسو اهل نیشابور مطمئن نیشابور کاشان برنن کاشان کاشانی نه برنن کاشان نوجوانی سمرتکا او رفت شی سپس ساننگ از آنجا دگه اروپا نهیر توره آموزش کویو او آمد شی یازو مدیر درکتر. مدرسه مکرانتا هنری نپساها او شد شی یازما چرا سبودمی چون سبودا پیر صوهو سن پیری شکرن صوپا عمر رایوه پایان عمر کرشن رایوه در اینجا انن زندگی رایوا او زندگی کرد شی یا رایو تابلو اللو تابلوها اللونا موزه ɗakin adana kayan tarihi. Muzeha داکنن ادنا کاین تاریخی مختلف دبن ایران قصر ایران خارج وجه کشورهای خارج قصر شن وجه To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri ga baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin zuwa lambu da ke birnin Nishabor wanda Muhammad da kuma abokinsa Ramin suka shiga tattaunawa a cikinsa gare da tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. In بسیار زیباست. آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است. میدانی کمال الملک که بود؟ فکر می کنم نقاش بود. درست است. بله. او از بهترین نقاشان ایران بود. حدود هشتاد سال پیش درگذشت. او اهل نیشابور بود؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت برای آموزش نقاشی به اروپا رفت بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد تابلوهایش هم در نیشابور است؟ نه تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است تو مد در aka saurari tattaunawar kamar da ta گودانا a cikin پرسن چی؟ یعنی ga از a cikin harshen hausa این باغ بسیار زیباست آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است wannan lambun yana da kyau sosai hubbaran kamalul mulk ma wurin gani ne میدانی کمال الملک که بود؟ کسان کمال الملک کوانه نه؟ فکر می کنم نقاش بود درست است این از تن یا کسنچه می زنه نه حکنه؟ بله او از بهترین نقاشان ایران بود حدود 80 سال پیش درگذشت ای شی یا کسنچه mafifici daga cikin masu zane iraniyawa kimanin shekaru 80 da suka gabata ya rasu او اهل نیشابور بود؟ شی مطمئن نیشابور نه؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت آآ کمال الملک مطمئن کاشان نه اچکن شکرن na ƙuruciya ya تهران Tehran daga can zuwa nahiyar برای آموزش نقاشی به اروپا رفت. یا تفی نهر توره نه دومین کویان زنه؟ بله. بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد. ای e, bayan nan ya zo Iran, ya zama daraktan wata makaranta ta چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ me ya sanya hubbaransa یکی a چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد. saboda a cikin shekarun tsufa ya zo nishabur har zuwa ƙarshen rayuwarsa a nan ya kasance yana rayuwa. تابلوهایش Allunan sama suna است؟ اللنن سما تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است. آآ آلا نسا سنا را کنن آدنا کائن تاریحی دبن دبن دکی ایران دما کسر شمجید. An dai ji yadda ta kaya a tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da Kamalul Mulk da kuma fasaharsa ta zane-zane a Iran. Bayan zuhur Muhammad da abokinsa Ramin sun tafi wani masallaci da aka yi da itace. Wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatai na duniya da aka yi da itace da ke birnin Nishabur da kuma mai ƙayatarwa ne. wannan masallaci ya yi kama da kwale-kwale wanda aka gina shi a gefen birnin ɗaya daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara kuma ake buɗe ido da su a birnin nishabor to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba za a je mu ɗauke da cigaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da ke shirin afefe ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, masauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu a fagen rayuwa, sannan kuma da hanyoyin warware su. To bisa matashiya shirinmu na ƙarshe da kuka saurara ya tattauna ne da wasu matasa biyu a Agadas da ke jamhuriyar Nijar. Sun ko bijiro da muhimman matsalolin da suke fuskanta ne a rayuwarsu ta yau da kullum. Daga cikin matsalolin na tushe da su matasan suka ambata da akwai rashin aikin yi da suke fama da shi. Matashi na farko mai suna mai goro ya zargi hukumar yankin na Agadas. da cewa tana ba da aiki ga wasu mutane da suka fito daga wasu yankuna maimakon su domin samun haske akan matsalolin da matasan suka bijiro da su shirin namu ya tuntubi magajin garin agadas malam abubakar ajiwal domin haka shirin namu na wannan rana zai bijiro ne da hirar da muka yi da magajin garin na agadas da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu To kamar yadda muka ji ɗazu za mu gabatar muku da hira ne da magajin garin Agadas Malam Abubakar Ajuwal. mu ta farko kuwa tana da alaƙa ne da wace matasan wannan yankin suka yi na cewa mahukunta basu-basu ayyukan da za su yi. ga abin da yake faɗa dangane da ƙoƙarin hukuma na samar da aikin yi ga matasa. don ku da farko dai ina mika godiya ta ga gwamnati da lasicin republic bisa wani sistem da suka fudu wanda yake ce ma program d'urgence wanda yake intervenir bisa le retourne de la libye don suka gudo daga libye ina gani amin yi shi a fas biyu ina gani ga kashi dari kashi tamanin duk wanda suka samu taimako su de jeune don samari ne na communiquer agadis e, eh, na biyu kuma muna da pdev wani partner kinmu ne wanda ake cewa pdev su ma sun taimaka ma jeune na gundumar communiquer agadis e, kuma muna da akwai penid system wanda ake cewa na program na nations unis wanda suka taimaka mana bisa doka police goma sha biyar police municipal na kwamitin agadis ina gani duka su masu dijen kuma akwai wani proje wanda sai an inda za a samu a yi abin da ake ce ma hot intensity de mandover don ka aiki ne wanda kamar samari ne za su kamawa kamar gayya don ta nan ne ake so a samu a dan ba su don wani abu ruwa to kamar yadda muka ji cewa hukumar yankin ta agadas ta tallafa wa matasan da suka dawo gida daga kasar libya wacce ta tsunduma cikin matsalolin siyasa da tsaro malam abubakar ajwal ya kuma yaba wa mai girma gwamnan agadas ɗin saboda shi ne ya fito da shirin na tallafa wa 'yan ƙasa da suka komo gida daga libya hakanan kuma shirin ɗaukar samari da matasa a cikin tsarin 'yan sanda na yanki domin tabbatar da tsaro tambaya ta gaba da muka yi wa magajin garin na agadar shine akan adadin samarin da aka ɗauka aiki a cikin harkar tsaro ga abin da ya faɗa mana e ina gani nan mu agadis dama su kakin masu hannu da shunin su zo su tankare mu da zancen ita kuma mulkin Agadis da kanta ta kiran wani initiative na kamar dokar samari na kwamitin agadis a sa su ga wannan abu da ake ce ma police municipal ina gani dama kakin su zo partner mu muna da police talatin don da su masu hannu da shuni da masu hannu da shuni da suka zo suka ce za a doka kowace komin za ta ba da mutum goma sha biyar yanzu ni abin da zan ce maka kowace komin kowace komin na region dagades ya yanzu komin komin goma sha biyar a duk agades kowace komin abin da ta kawo mutum goma sha biyar. To kamar yadda muka ji a cikin harkokin tsaro kaɗai kowace gunduma daga cikin gundumomi goma sha biyar da ake da su a gadas an tsamo samari da matasa goma sha biyar domin ba su aiki. To baya ga harkar tsaro da ake ɗaukar samari da matasan magajin garin na agadas ya kuma tabbatar mana da cewa duk wani fage da matashi yake da sha'awar yin aiki a kansa ko kuma yake da ƙwarewa a kansa za a yi masa jarrabawa sannan idan aka tabbatar da ya ci wannan jarrabawar a ɗauke shi aiki ga abin da yake faɗa dangane da haka. e eh, pdf shi sistem wanda ya kire na eh, forman jen bisa ayyuka wanda kamar tambayar ka ake wani bi kamar aiki wanda ka iya yanzu misali in kamar ka iya mekanik misali ko kuma wani miniziri tambayar ka suke bisan shi ne da kukan da ka kai ko bisa aikin da ka kure ma bisan shi ne kake fada musu don bisan shi ne za su tayya su biya kudi a kai ka a a koya maka aiki wato bayan an koya maka aiki lokacin nan za su zuwa su sa maka duka muwayan wanda kamata ka yi demari ka fara aiki ina gani bai dade ba 22 ga wata wanda ya wuce kowace komin kowace komin komin ina gani goma sha biyar kowace komin ta ba da samari wanda kamar suka samu dama na c test wanda yake ce ma test psychotechnic ina gani sun yi test wurin areba imu rarai don wani test ne sai an yi shi don ko in an yi shi ne in allah ya sa mutum ya samu a lokacin nan ne ake lokaci. To da wannan jawabin na magajin garin Agadas Malam Abubakar Ajuwar ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin da fatan masu saurare sun ji daɗin abin da suka saurara kuma mahukunta za su tallafawa matasa da samari domin warware matsalolin da ke gabansu domin kuwa ci gaban kowace al'umma da ƙasa ya dogara ne da su a ƙarshe kuma muna miƙa godiya ta musamman ga magajin garin na agadas malam abubakar ajuwar saboda haɗin kan da ya baiwa shirin namu a ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. tuddai Allahu mai duniya sammai Allahu mai duniya kasai Allahu mai duniya teku Allahu mai duniya dacin Allahu mai duniya yanzu Allahumma ya duniya gobe, raba mu da taron da raba mu da halin magulmaci. To kun ji zancen magulmaci, sannan ku zai zaun wajen wannan, sannan ku ai ma'ana ya ce ma, baka da kirki sau. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓa batun tashe-tashen hankula da suke faruwa ne a wasu sassan yankunan najeriya musamman na rikicin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da jami'an tsaro duk da matakan da jami'an tsaro suke ɗauka wajen daƙile wannan masifu a ƙasar da ni sunti zan jagoranci hira ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kamfanin dillancin labaran afp ya watsa rahoton cewa kamar yadda gidan talabijin na aljazira ya nakalto a ranar 14 ga watan satumba cewa wasu 'yan bindiga sun sace mata da yara goma sha takwas a jihar zamfara rahoton ya bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun sace mata da ƙananan yara goma sha takwas a wani hari da suka kai a ƙauyen birnin zarma da ke jihar zamfara a arewa maso yammacin najeriya a ranar juma'a wannan dai shine na baya-bayan nan a cikin shekaru da dama da aka shafi ana ta tashe-tashen hankula a yankin da wasu gungun 'yan bindiga a yankin da aka fi sani da 'yan fashi da makami da suke addabar al'umma wani jami'in yankin a ƙauyen ya ce maharan sun kai farmaki ƙauyen ne da misalin karfe biyar na safe a daidai lokacin da mazauna ƙauyen ke shirin yin sallan asubahi sun harbe wani manomi har lahira tare da raunata matarsa kafin su kai matan da yaran zuwa wani wuri da ba a san ko ina ba ne shaidu sun kara da cewa ɗaya daga cikin matan da aka sace ta yi nasarar tserewa ta koma gidanta yayin da mazauna garin ke cikin damuwa tare da jiran masu garkuwan domin neman kuɗin fansa mazauna yankin sun bayyana cewa soji da aka jibge a garin bakuyum da ke makwabtaka da garin sun kasa shiga tsakani domin fatattakar 'yan bindigan sakamakon ambaliyar ruwa da ya hana su tsallakawa saboda karancin kayan aiki da za su taimaka musu wajen tsallaka ruwa cikin aminci hakan ya nuna irin matsalolin da hukumomi ke fuskanta wajen kare ƙauyukan da ke nesa daga hare-haren 'yan bindiga jihar zamfara na ɗaya daga cikin yankuna a najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar 'yan bindigan suna yin garkuwa da mutane da yawa fashin shanu da karɓan kuɗin fansa a watan agustan da ya gabata ma an yi garkuwa da sama da mutane hamsin a wani hari makamancin wannan a ƙauyen sabon garin damri da ke jihar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula masu nasaba da tashe-tashen hankula kan albarkatun noma da kuma tashe-tashen hankula tsakanin al'ummu lamarin da ke ta'azzara yanayin fargaba a tsakanin mazauna yankunan karkara kafin nan kamfanin dillancin labaran afp ya habarta cewa an kashe mutane 55 a wani hari da makami da aka kai a wani ƙauye a arewa maso gabashin najeriya gidan talabijin na aljazira ya nakalto daga kamfanin dillancin labaran faransa a ranar 6 ga watan satumban wannan shekara ta 2025 ya bayyana cewa akalla mutane 55 da suka hada da sojoji ne aka kashe a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen daru jama'a da ke kusa da kan iyaka tsakanin najeriya da kamaru kamar yadda jami'an yankin da masu fafutuka suka sanar duk wata majiyar tsaro ta ce harin ya faru ne da daren juma'a kuma an auna ƙauyen wanda ke da sansanin soji kuma mazauna yankin sun sake tsugunar da su bayan an rufe sansanin 'yan gudun hijira majiyar ta ce sojoji biyar na daga cikin waɗanda suka mutu yayin da wani jigon masu ɗauke da bindiga da ke goyon bayan gwamnati ya ce adadin waɗanda suka mutu a tsakanin sojoji ya kai shida a cewa mazaunan garin maharan da dama ne da suka isa garin akan babura da misalin karfe takwas da rabi na dare kuma suka fara harbi ba kakkautawa da kona gidaje sun shiga da ihu suna harbin duk wanda suka gani in ji malam bukar wanda ya tsira lokacin da suka dawo da asubahi gawaki a ko'ina Baba Gana Ibrahim shugaban 'yan bangan yankin ya rawaito cewa an kashe mutane hamsin da biyar. yayin da wani ma'aikacin agaji na ƙasa da ƙasa ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 64 ya kuma bayyana cewa yawancin waɗanda abin ya shafa iyalai ne da aka kwashe kwanan nan daga sansanin 'yan gudun hijira na bama bayan an rufe shi a farkon wannan shekarar majiyar tsaro ta bayyana cewa wani fitaccen shugaban kungiyar boko haram ali inguldi ne ya jagoranci kai harin gwamnan jihar borno baba gani zulum a lokacin na kan hanyar sati zuwa wurin domin duba halin da ake ciki haka kuma tsakiyar najeriya na fuskantar irin waɗannan hare-hare akai-akai kuma yawansu ya karu a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da hare-haren da sojoji da jami'an tsaron najeriya ke kaiwa akai-akai suna ci gaba da fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara kamari a yankin hakanan kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa an kashe mutane 27 a wani hari da aka kai a wani masallaci a arewacin Najeriya gidan talabijin na Aljazeera a ranar 19 ga watan Agustan wannan shekara ya habarta cewa kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto jami'ai na cewa akalla mutane 27 ne suka mutu wasu kuma suka jikata a ranar talata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani masallaci a jihar Katsina da ke are arewacin najeriya a lokacin sallan asubahi mazauna yankin sun ce 'yan bindigin sun buɗe wuta a cikin masallacin a lokacin sallah da misalin karfe 4 na safe agogon gmt a wani ƙauye mai nisa da ke yankin manumfashi haka kuma tsakiyar najeriya na fama da irin waɗannan hare-hare kuma yawansu ya ƙaru a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da cewa sojojin najeriya da jami'an tsaron ƙasar akai-akai suna kai farmakin yaƙi da nufin murƙushe 'yan bindigan amma har yanzu suna fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara ƙamari a yankin rahotanni sun watsa labarin cewa an kashe mutane tara wasu da dama kuma sun ɓace a wani hari da makami da aka kai a arewacin najeriya kamfanin dillancin labaran rotas ya watsa rahoton cewa a ranar juma'a an kai wani mummunan hari da makami a jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla tara tare da yin garkuwa da wasu kimanin ɗari kamar yadda wasu majiyoyi da shaidu suka tabbatar irin waɗannan hare-hare sun zama ruwan dare a yankin inda 'yan bindiga ke kai farmaki kan manoma lokaci-lokaci da kuma ƙauyukan da ke ɗauke da makarantu da wuraren fararen hula 'yan bindiga a wannan jihar sun kai hare-hare daban-daban da suka hada da sace ɗalibai da kuma kai wa manoma hari lamarin da ya sa tafiye-tafiye cikin lafiya da kwanciyar hankali ba zai yiwu ba a shekarar 2021 wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da 'yan mata sama da 300 a wata makaranta a jihar zamfara kafin su sake su kan kuɗin fansa da hukumomin yankin suka biya haka kuma tsakiyar najeriya na fama da irin waɗannan hare-hare kuma yawansu ya karu a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da cewa sojojin najeriya da jami'an tsaron ƙasar akai-akai suna yaƙi da 'yan da ƙayar baya amma har yanzu suna fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara ƙamari a yankin gidan talabijin na aljazira ya nagalto daga kamfanin dillancin labaran rotas cewa an samu mace-mace da jikata a wani hari da aka kai kan ofisoshin sojoji biyu a najeriya gidan talabijin na aljazira a ranar 26 ga wannan shekara ya watsa labarin cewa akalla sojoji sha biyar ne aka kashe a wasu hare-hare guda biyu a lokaci guda da ake zargin mayakan islama ne suka kai kan wasu sansanonin sojoji biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da sanyin safiyar talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani sansanin soji da ke yankin wajerko na jihar borno inda suka kona kayan sojoji tare da kwashe makamai da dama kamfanin dillancin labaran rotus ya bayar da rahoton cewa harin bazata ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu ciki har da kwamandan brigade na yankin tare da jikata wasu da dama kamfanin dillancin labaran rotas ya nakalto majiyar soji na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani sansanin soji a garin protocol da ke kan iyaka tsakanin kamaru da najeriya inda suka kashe sojojin kamaru goma sha ɗaya tare da jikata wasu da dama a cewar majiyar da ta zanta da kamfanin dillancin labaran rotis an yi imanin cewa tun farko mayakan sun yi amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki kafin su kai wani mummunan hari ta ƙasa kafofin yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa mayakan sun kwace tarin makamai sun yi awon gaba da motoci da na'urori na zamani da suka hada da bindigogin kakkaɓo jiragen sama a gefe guda kuma sojojin najeriya na ci gaba da kokarin dawo da iko da tsaro a yankin kan iyakar kasar yayin da gwamnatin najeriya bata ce ufan ba kan lamarin kakakin rundunar sojin kamaru cyril atumpak ya amince da harin amma ya ce har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu ba Ƙungiyar boko haram da daular musulunci ta yammacin afirka iswa na ci gaba da kai hare-hare a yankin arewa maso gabashin najeriya inda hare-haren da suke kai wa jami'an tsaro da fararen hula ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu da muhallinsu duk da cewa najeriya ta kaddamar da hare-hare da dama kan kungiyar boko haram a shekarun baya tare da raunata ta amma a bana kungiyar ta koma fagen daga da karfi inda ta kara kaimi a jihar borno da ke kan iyaka da kamaru a cewar majalisar ɗinkin duniya arewacin najeriya na fama da tashe-tashen hankula a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu arba'in tare da raba mutane miliyan biyu da mahallinsu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. thank you tarbiyyar iyali masarare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saka saduwa da ko a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan hankokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda wajen gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa buku daga nan radio boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni aula kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za sun ci tare da mu har zuwa karshen shirin a yau din nan yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin sadaka a kan ɗan adam a matsayinta na bayarwa saboda allah muna sauraron malam masu raro kada shafa shirin auzu billahi sami alim min ash-shaytan al-la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman rahana lahu fida yan uwa masu girma yan uwar imani masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da darasin mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidi na dai imam husaini alayhi salam muna nan dai a cikin haƙƙin sadaka haƙƙin tallafawa haƙƙin infaq haƙƙin basuwa saboda Allah ta'ala wanda maulana ali zain al-abidi ne yake ce mana in ka ba da sadaka kar ka bata sadakar ka da gori haƙƙin sadakar ka ne ka kiyaye ta kada ka bayyana kada ka yi gori guri don gori yana nufin kamar ba yi a bayyane yana nufin kamar ba ka yarda da Allah zai mai dama ka ba gori yana nufin kamar ba don ka amfana ba kai ka bayar ta zama asara gare ka wal iyazu billah akadal imamu alaihi salamu ala sadaqa wa atabaraha zuhran inda Allah lil mutasaddiq imam maulana ali zain abidin alaihi Salamu ya karfafa sosai akan sadaka akan tallafawa akan taimako ya bayyana mana cewa duk abun da ka bayar sadaka duk abun da ka basuwa saboda Allah to ajiya ce ka kai a wurin Allah ta'ala kuma mun ji duk abun da ka aje a banki ko a bankaɗe banki yana iya karyewa ma turawan bankin su gudu shi kenan sai kaka a bankaɗe kuma yana iya bera ta sace ko bera su yayyaga su caccaka ko gara ko wani abu mai kama da haka idan rami ka tona ka binne amma da ka ba suwa sadaka ka aje a wajen Allah ta'ala ajiya ce ka aje wa kanka kina idan mai ba da sadaka ya bada to yana da yakini cewa innama yuqaddimu hali nafsihi kansa ya ajiyewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa so da dama kun fi girmama dukiyar wa'yansunku a kan dukiyarku. Wace ce dukiyar wansunku? Dukiyar da ka aje a banki, dukiyar da ka zuba a kamfani, dukiyar da ka aje a bankaɗen filo, ko dukiyar da ka tona rame ka binne akwati da cike da dukiya. Dukiyar wasu ce, amma dukiyar da ka ɗauka ka bayar sadaka taka ce. To so da dama ɗan adam yakan fifita dukiyar wayansu a kan tasa idan za ka yi sadaka sai ka sa hannu cikin aljihu ka lalabo wanda ɗan ƙaramin to rabanka kenan amma ba za ka iya ɗaukan babban ka bayar ba alhali shi kuwa Allah ce na tanalul birra hatta fi mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken alkhairi ba a lahira sai kun iya bayar da abin da kuka fi so to haƙƙin sadaka ne kai adam kasancewa kanka take ajiyewa فإنه يشهدها عنده حاضرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون kasan duk abun da ka bayar sadaka za ka same shi a wurin Allah ta'ala a lillinka maka a ranar da dukiyar da ka tara ka taskace a nan duniya ko dukiyar da ka zuba a kamfanoni na hannun jari ko kuma dukiyar da ka aje a bankuna ba za ta amfani ka ba da komai ba ka zo da ita ba kun yara. A kun masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion biyo hd ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ba da sadaka a sarce ba tare da yin gori ba da fatan iyali za su amfana da wannan shirin don ba za ka je kabari ba illa da guntun kyalle sai guntun kyalle sai dan turaren da aka shafa maka in ma an shafa shi kenan ba abun da zaka je da shi a wannan rana dukiyar da ka taskace ba za ta amfane ka ba ƴaƴan da ka bari ba za su amfane ka ba maulana ali al abidin ya karfafa mu ya karfafa mu akan me sadakar in za mu yi ta mu yi ta asirce kuma kada mu yi sadaka mu yi gori kada mu yi sadaka mu yi gori don Allah ta'ala yana cewa la tabdulu sadaqatukum bil manni wal aza wajibin mu ne a wajen yin sadaka mu kiyaye wannan fa inna ha fil haqiqati don abun da ka bayar sadaka naka ne ba na wani bane kanka ka aji ma ba wani ba ba talakan da ka ɗauki kwabo taro kwabo ka bashi ba shi ne ka taimaka ma ba kanka ka taimaka ma wannan ɗan kaɗan ɗin da ka ba su wato kaɗan ɗin ka aji ma kanka wanda ya bada mai yawa ya bada mai yawa ajiye masa kuma zai amfana da shi yau la fa'umalun malun wala bano ranar da dukiyar da ka bari a duniya ba za ta amfane ka ba duk 'ya'yan da ka bari ba za su amfane ka ba sai wannan abin da ka gabatar to don me za ka yi ma wani gori don ka bashi ya taimaka ma ya karba wa nazarar li ahammiyati sadaqati fi sir faqad kana al imam alayhi salam ya ulumi ati baitin fi yathrib don imam maulana a imam ali zain al abidina alayhi salam ya nuna mana muhimmancin sadaka a aikace A asirce kuma akwai ruwaya tabbatacciya wacce ake cewa shi maulana ali zainul abidina alaihi salam yana raba abinci a gidaje sama da ɗari a garin madina na talakawa shi ke ɗaukar abinci ya je ya raba musu a cikin dare ba a san shi ke yi ba haka yake saboda su wayannan bayan Allah suna ɗabbaka ƙur'ani ne a aikace su ƙur'ani ne natik ba a san su wayanda yake raba ma abincin ba su san shi yake kai musu abincin ba gari na wayewa kawai su ga bufunan abinci an zo an ajiye musu aka ce sai da ya bar duniya sai aka ga wata kanta a kafadarsa ta ɗaukar buhuhuwan da yake wanda yake raba ma mutane sama da gida ɗari na talakawa shi ke raba musu abinci ba su san kuma shi ke kai musu ba sai da ya bar duniya kwana ɗaya kwana biyu ba a kai ba suka gane ashe wanda ya rasu nan shine mai kai musu abinci sallu ala muhammad wa ali muhammad kaji yanda ahlul baiti alaihi musallam suka rayu kaji yanda ahlul baiti suke ɗabbaka bin umarnin Allah ta'ala wa'anda yake ciyarwa wannan abinci ba su san shi yake kai musu abincin ba sai bayan ya bar duniya da suka ga abincin da ake kai musu ba a kai ba sannan suka gane cewa ashe shi ke raba musu wannan abincin masu masa wanka suka ga wata kanta a kafaɗarsa ta ɗaukar buhu wajen raba ma al'umma kuma ka sani a wannan lokaci ba shi ne yake wakiltar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wani ba Shi ne wasiyi na manzon Allah Shi ne a madadin manzon Allah a wannan lokaci amma shi yake irin wannan aiki don haka a immatul atahar alaihi musala wanda ya bi su ya ci riba kuma duwanda ya bar su ya taɓe a takaice dai wannan shi ne haƙƙin sadaka haƙƙin sadaka da ya zama wajibi mu kiyaye Wasallallahu sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at tafirin to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun Mallamin muhammad salil zare da ke birnin yamayin ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ku malaman makaranta kun irin haka shine amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen zikiri a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Shin akwai matsala wajen maye gurbin zikirin ruku'u da sujjada da juna da gangan? Amsa. Idan mutum ya karanta su a matsayin cikakken ambaton Allah maɗaukakin sarki, to babu matsala, ruku'u da sujada da sallah gaba ɗaya sun inganta, amma duk da haka dole ne mutum ya karanta takamaiman zikirin da ake yi a cikin ruku'u da sujada. Tambaya. Idan mutum ya manta ya yi zikirin ruku'u yana mai sujada ko aka san haka, wato ya yi zikirin sujada yana mai ruku'u, sannan ya tuna kuma ya gyara kuskuren, shin sallansa ta ɓaci? Musa, babu matsala kuma sallansa ta inganta. Tambaya. Idan mai sallah ya tuna bayan ya idar da sallah ko a cikin sallar ya yi kuskure a cikin zikirin ruku'u ko sujada menene hukuncinsa? Amsa, idan ya riga ya shiga wurin ruku'u da sujjada, to babu wajibin da ya hau kansa. Tambaya, shin ya isar a yi tasbihi guda hudu sau ɗaya a cikin raka'a ta uku da ta hudu? Amsa, adadin tasbihi guda hudu a sallah sau uku ake yi. Tambaya, idan mutum ya mance ya faɗa sau hudu bisa kuskure, shin sallarsa ta kasance karɓaɓɓiya a wajen Allah maɗaukaki? Amsa, babu matsala game da hakan. Tambaya Menene hukuncin wanda bai san cewa ya karanta tasbihi hudu sau uku ko sama da haka ba ko kuma ƙasa da uku a raka'a ta uku da ta hudu na sallarsa? Amsa. Ko da sau ɗaya karanta ma ya wadatar kuma babu laifi a kansa. Idan kuma bai yi ruku'u ba yana iya ɗaukan ƙasa da uku ya karanta sai maimaita har ya samu tabbacin cewa ya karanta sau uku. Tambaya. shin ya halatta a karanta bi haulillahi wa a kumu wa aq'ud yayin da jikinsa yake motsi a yayin sallah kuma shin hakan ya inganta kamar yadda yake a tsaye amsa wannan ba matsala ciki kuma asalin wannan zikiri da aka ambata ana yin shi ne a lokacin da ake miƙewa tsaye lokacin da za a zo da raka'a ta gaba a sallah tambaya me ake nufi da zikiri shin ya haɗa da yin salati ga annabi da iyalansa Amsa Duk wata magana da take ɗauke da ambaton Allah maɗaukaki ana ɗaukanta a matsayin zikiri, kuma yin salati ga manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi da iyalansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su na daga cikin mafifitan zikiri. Sai dai zikirin da ke wajibi a ruku'u shine subhana rabbiyal azim wa bihamdi sau ɗaya. Kuma a cikin sujjada subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi sau ɗaya. ko kuma Subhanallahi sau uku. Idan kuma ya musanya zikirin da wani misali Alhamdulillah ko Allahu Akbar hakan ya wadatar. Tambaya A cikin sallar wuturi wacce raka'a ɗaya ce, idan muka ɗaga hannayenmu cikin kunuti, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki buƙatunmu, shin akwai matsala wajen faɗin buƙatunmu da yaren Farisanci? Amsa. Babu matsala wajen yin addu'a a lokacin Kunuti da yaren sanci. Hasali ma babu matsala wajen yin addu'a a lokacin Kunuti da kowane harshe ba larabci ba. Yanzu kuma za mu fara gabatar da hukunce-hukuncen sujada ne kamar haka. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada da taimama akan siminti da tiles? Amsa. babu matsala wajen yin sujjada da yin taimama a kansu, duk da cewa itiyaɗi kada a yi taimama a kansu. Tambaya Shin akwai matsala wajen sanya hannaye a lokacin sallah a kan taris da ke da ramuka ƙanana? Amsa Babu matsala. Tambaya Shin akwai matsala wajen amfani da ƙasar sujjada wadda ta yi baƙi sannan ta zama datti ta yadda dattin ya rufe ƙasar ya hana goshi taɓa ƙasar? amsa idan dattin da ke kan ƙasar sujadar ya yi yawa da har zai zama shamaki tsakanin goshi da ƙasa to sujjada ta ɓaci hakanan sallah tambaya wata mace ta kasance tana yin sujjada a ƙasa wato turba amma goshinta yana lullube da mayafi musamman wurin sujada shin dole ne ta maimaita waɗannan sallolin amsa ba sai ta sake maimaita su ba idan ba ta san shamaki ba ne lokacin sujjada tambaya wajibi ne a sanya gaɓoɓin sujjada guda bakwai a ƙasa yayin sujada. amma ba za mu iya yin haka ba saboda yanayin lafiyarmu na musamman kasancewar muna cikin nakasassu da suka samu raunuka a lokacin yaƙi muna daga cikin masu amfani da keken guragu don haka don yin sallah ko dai mu ɗaga ƙasar sujada zuwa goshinmu ko kuma mu ɗora ƙasar sujada a hannun kujera mu yi sujada a kai shin wannan aiki yana da inganci ko babu amsa Idan za ku iya sanya ƙasar sujada a hannun kujera ko akan wani abu kamar tebur makamancinsa, ku yi sujada a kai, to sai ku yi hakan, kuma sallar ku ta inganta. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, to dole ne ku ɗaga ƙasa a hannuwanku kuma ku sanya goshinku a kan ƙasar sujadar. Idan kuma ba za ku iya yin ruku'u ba kwata-kwata, to sai ku sun kuyar da kanku maimakon yin sujada. Idan wannan ma ba zai yiwu ba, to ku yi nuni da idanunku. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada kan dutsen marmara da aka lullube daban harami mai ɗaukaka? Amsa. Babu wata matsala da yin sujjada a kan dutsen marmara. Tambaya. Menene hukuncin sanya wasu yatsun kafa ƙari da babban yatsa a ƙasa yayin sujjada? Amsa. Babu matsala game da hakan. Tambaya. An samar da ƙasar sujada domin sallah kuma amfaninsa yana ƙidaya adadin raka'o'i da sujada ga mai sallah kuma yana kawar da shaku. Da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja lura da cewa lokacin da aka sanya goshi a kai yana motsawa zuwa ƙasa saboda kasancewar ƙarƙashinsa akwai ƙarfi. Shin yin sujada a kansa yana inganta a wannan lamarin? Amsa. Idan ya kasance wurin da ake sanya goshin abin da ya halatta a yi sujada a kansa ne, kuma bayan lotsewarsa yakan tsaya cak bayan ɗora goshi a kai, to babu matsala wajen yin sujada a kansa. Tambaya Wace kafa ce za mu ɗora a kan ɗayan idan mun zo zaman hutu bayan sujada? Amsa ana so mutum ya zauna a kan cinyarsa ta hagu. ya ɗora bayan ƙafarsa na dama a cikin ƙafar hagun tambaya Menene mafi alherin zikiri bayan karatun zikirin wajibi a cikin sujada da ruku'u? Amsa yana da kyau a sake maimaita zikirin wajibi kansa har ma ya fi kyau a kammala da tilo baya ga haka ana so a lokacin sujada a ƙara da karanta salatin annabi da iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam da kuma addu'ar neman biyan bukatun duniya da lahira masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.